Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalil FM. a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai ana ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau litinin 23 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Ma'azu sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da ke gabanmu ga kanin labaran. An zartar da hukuncin kisa ga mutane biyar da ke da hannu kai tsaye a kisan ɗan jaridar Saudiya Kamal kashoge kungiyar taliban ta amsa cewa ta kai hari akan dakarun haɗin gwiwar amurka da afghanistan ana shirin sake gudanar da wata zanga-zanga a kasar india to kanun labaran kenan za a ji cewa an yanke hukuncin kisa ma mutane biyar da ke da hannu kai tsaye a kisan ɗan jaridar saudiya din na mazaunin amurka jamal khashoggi macron ya zo ya yi abin da daman ma eh, muke tsammanin hakanan ne zai yi busukan abin da ya shahi siyasa ƙasar shi ya kamata a sake mu ba mu ce ba mu san ƙasar shi To sai a mana aikin gafara wannan wato ra'ayin 'yan Nijar ne game da ziyarar da shugaban Faransa ya kai jamhuriyar ta Nijar. To game da batun wato kisan da aka yi koko hukuncin kisa da aka zartar ma waɗanda ke da hannu a kisan kashogi kuwa ga ra'ayin wani ɗan raji. kaga duka an samu ci gaba hmm. an yi bincike kuma an gano wasu da laifi kuma an musu hukunci hukuncin da ya dace da su To a ƙasar Ghana ko rigimar jam'iyyar NPP mai mulki da NDC mai adawa ce ta daɗa ƙazancewa. Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraro. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a masu raro Assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Wata kotu a kasar Saudiya ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar da kuma wasu uku da aka tisa su gidan kaso dangane da kisar gillar da aka yi wa dan jaridar nan dan asalin kasar Saudiya Jamal kashogi a bara. A wata sanarwar da ya fitar, mai shari'ar ya ce an zartar da hukunci ne akan waɗanda suke da hannu a kisan da kuma waɗanda suka aikata kisan. Shala'an al-Shala'an shine mataimakin mai shigar da kara a kasar ta Saudiya. Ya ce waɗannan mutane suke da hannu dumu-dumu a kisan marigayin Allah ya ji kansa. Su dai waɗanda aka tasa kera su zuwa gidan kaso an yi haka ne bisa kama su da laifin ƙin tona laifin. An yanke hukunci ne a yau litini bayan da galibi aka yi ta zaman sauraron bahasi cikin sirri. inda aka wanke Saul Alkahtani tsohon babban hadimin yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman da hannu a kisan Kashogi. An yi wa kashugi wanda yake yi wa jaridar Washington Post rubutu. Ya kasance mai sukar gwamnatin Saudiya kisar gilla kana aka yi gunduwa-gunduwa da shi a ofishin jakadancin kasar da ke Istanbul a watan Oktoban bara. hukumomin sojin amurka sun bayyana cewa an kashe wani soja daga cikin dakarunta yayin da yake kan aiki a yau litinin a kasar afghanistan a yayin da suke bada wannan sanarwar dakarun haɗin gwiwar amurka da afghanistan ba su bada cikakken bayanin yadda abin ya auku ko kuma inda hakan ya faru ba sai dai wata sanarwar da kungiyar taliban ta aika wa manema labarai ta yi nuni cewa lamarin ya auku ne a yankin arewacin kundus da ake yawan kaiwa hari. kungiyar ta ce ta yi amfani da bam ne wajen kaiwa haɗin gwiwar dakarun amurka da na afghanistan ɗin hari yayin da suke ƙoƙarin kaiwa sansanonin taliban hari a gundumar char dara a india ana shirin sake gudanar da wata zanga-zanga a yau litini dangane da wani ƙudurin dokar zama ɗan ƙasa wanda masu suka suke zargin ya nuna wariya ga musulmai babbar jam'iyyar adawar ƙasar ta congress party wacce sonia gandhi ke jagoranta ta shirya wata zanga-zangar lumana a babban birnin kasar a yau litini sabuwar dokar wacce bai wato sabuwar dokar wacce ta baiwa mabiya addinin hindu krista da ma sauran kananan addinai da ke zaune a india ba tare da izini ba damar zama 'yan ƙasa idan har sun yi iya bada shaidar cewa an musguna musu dalilin addininsu a ƙasashen da musulmai suke da jirjaye kamar bangladesh pakistan da afghanistan sai dai sabuwar dokar bata hada da musulmi ba firaminista narendra modi ya kare wannan dokar a jiya lahadi a wani gangami da magoya bayansa suka shirya inda ya ce kada musulmai 'yan asalin kasar india waɗanda kakanninsu daga ƙasar suka fito su tada hankalinsu to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an yi aron gama tsakanin masu zanga-zanga a faransa da 'yan sanda a yau litini a tashar jirgin kasa ta gain red de leon da ke birnin paris yayin da yajin aikin da ake yi a fadin kasar ya shiga yini na goma sha tara masu zanga-zangar dai suna kalubalantar yunkurin shugaba emmanuel macron na yi wa tsarin fansho na kasar kwaskwarima da zai shafi mafi akasarin ma'aikatan gwamnati waɗanda zai ɗauke musu damar karɓar fansho na musamman kana zai mai da shekarun ritaya zuwa 64 wasu hotunan bidiyo da aka nuna a gidan talabijin na bfm ya nuna 'yan sanda masu kwantar da tarzoma suna ta kokowa da kimanin mutane 30 a harabar wata tashar gare de leon wadda ta fi cunkoso wacce kuma ake yawan amfani da ita don zuwa wuraren shakatawa daga ƙarshe masu fashi a teku sun kai hari kan wasu jiragen ruwa hudu a tashar babban birnin ƙasar gabon inda suka kashe wani matukin jirgi tare da yin garkuwa da ma'aikatan jirgin 'yan kasar wato tare da yin garkuwa da ma'aikatan jirgin 'yan kasar sin su hudu a yanzu haka hukumomin tsaron gabon tare da taimakon 'yan sandan kasa da kasa da ma sauran jami'an tsaron yankin na can suna neman waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma maharan ɗaya daga cikin jiragen mallakin satran ne kamfanin jigilar fasinja da ke gabon kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito cewa matuƙi jirgin ma'aikacin kamfanin na satram ne Aisha Ma'aza aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a labaranmu kwanan baya ne aka kashe wani ɗan jarida ɗan asalin ƙasar Saudiya mazaunin nan Amurka kuma mai aiki ma jaridar Washington Post ta nan Amurka mai suna Jamal Khashoggi lokacin da ya je wani ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya. Al'amarin da ya janyo cece kuce har aka shiga zargin wasu manyan kusoshin gwamnatin Saudiya. ciki ma har da yarima muhammad bin salman da wasu jami'an bangaren leƙen asirin ƙasar da dai sauran manyan jami'an gwamnati manyan jami'an gwamnatin dai sun karya ta zargin to amma daga ƙarshe saudiya ta yadda ta yi bincike to ganin cewa binciken ya kai ga zartar da hukuncin kisa ga wasu mutane biyar da ake zargi da hannu kai tsaye a wannan kisa mun tuntuɓi wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam a najeriya mai suna malam aminu sule don jin yadda ya ga matakin da saudiya ta ɗauka da kuma wannan hukuncin da aka zarta sai ya ce eh, an yi adalci da gwargwado an samu ci gaba musamman bangaren bincike da kuma fitar da hukunci mm. musamman kuma bangaren kare haƙoƙin 'yan jaridu mm. domin wannan zai kara ma 'yan jaridu karfin gwiwar cewa zaluntar da su ake a wasu ƙasashe waɗanda suke take haƙoƙinsu ga wata kasa wanda da ba taɓa tsammanin za ta yi haka nan ba mm. ta yi wata da irin wannan hukunci saboda haka waɗannan ke guda uku kaga duka an samu ci gaba mm. an yi bincike kuma an gano wasu da laifi kuma an musu hukunci hukuncin da ya dace da su dokokin kasan da suka aikata wannan hukunci. Mm. To, uh, Hajji Amin a ɓangaren ku ba ku ganin kamar su waɗannan mutane biyar da aka zartaswa hukuncin kisa kamar wannan ya biyo bayan matsin lamba daga matakin ƙasa da ƙasa watakila ma ba lallai laifin ya kai haka ba an ɗau watakila laifin wasu manya an ɗan ɗora wa nasu ɗin sai yawa. To, wannan shine dama ni wa abin da nake hange. saka yiwu idan manyan da suka tabbatar domin irin wannan kisa ne na siyasa hmm. kowa ya sani ba kisa ne kawai na bakin titi ka zo ka ga mutum kawai ka kashe shi a kama ka hukunci ba akwai dalilin da yasa a kashe shi to wannan dalilin da yasa a kashe shi dole zai kasance ila da manyan kasan a ciki to idan suka ga ila haka na iya faruwa da matsin lamban da suke samu da kasashe daban-daban na duniya musamman kasan amerika take da hakki akan kare kasashen duniya ko ko yan jaridu akan irin wannan wanda ya fi mahimmanci gare su to kaga za su iya sadaukar da waɗannan mutane a yanke musu wannan hukunci domin a rufe hukuncin wasu don kai hukuncin ya kai gare su ina kallon shi a kai irin wannan amma duk da haka an samu ci gaba watakila aka matsa da bincike za a sake gano kuma mataki na biyu na waɗanda suka sa aka yi wannan hukunci gare sa na banza mafiya yawancin matsalolin da muke samu musamman kasashenmu na afirka akan watsa labarai na karya ne da ake yi Mm. to muna fata wannan din zai sa su dan shiga taitayin su su kuma kasashen da ke tasowa da kuma su ci gaba tsaurara matakai masu tsauri masu hukunci masu tsauri akan duk wanda aka kama yana yaɗa yada labarin karya don rikincimin addinin na rikincimin kabilancin nan da ake yi su sai ka ga abin yan jaridu su kawo dalilai da za su kawo koko su kawo labarai wanda za su sassautar da mutane eh, zuciya da abin da sai su kara hazzuka mutane wanda kuma bai kamata ba gaje na ce rayuka da yawa kullum kashe-kashe ake yi sai ga mutane sun dan karanta labarai kawai na karya abin nan na sai ga sun ɗauki mataki ba tare da abin nan ba yaran da ake koyar da su a jami'o'i wanda kalubale ne ga jami'o'in da ke koyar da yan jaridu wajibi ne su tabbatar da sun koyar da su darasi wanda ya dace su koya musu kishin safan su kasashen su su koya musu kuma yadda za su rinka lallashin jama'a su koya musu yadda za su yi bincike wanda binciken zai ma jama'a amfani to iyaka ce wanda take dama shatacciya kai dan jarida ka tabbatar da cewa baka ba duk abin da yake karya ba kai kuma ku kuma hukuma da kuke da waɗannan dokoki ku tabbatar cewa duk wanda yayi abin da ya wuce ka'ida hukunta shi a fitar da dokoki wanda za su hukunta yan jaridun da in suka yi labarin karya za a hukunta su jama'a waɗanda ba da yan jaridu ba waɗanda suke yada labarai tunda yawanci abin da tura ake ce ma journalist wato yan jaridu wanda ba na gaskiya ba mm. su ne suke yada labaran nan kuma an kasa kafa kungiya an kafa wato hukuma za ta tantance su mm. kowa ya zo kawai ya je makaranta sai zai dauko na speaker ya zo yana biyan daukan jaridu yana kaza yana kaza yana kaza ba a tantance su ba mm. dole ne a rinka tantance su kuma a tabbatar musu da cewa in duk wanda ya laifi su gani clearly kowa ya gani cewa za a hukunta shi shikenan Malam Aminu Sule na kungiyar Network for Justice kenan ke tsokaci game da hukuncin da aka zartas kan kisan da aka yi wa ɗan jaridar Saudiya din na mazaunin Amurka jamal khashoggi to sai kuma jamhuriyar nijar inda 'yan kasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan ziyarar jaje da shugaba emmanuel macron na faransa ya kai kasar bayan kisan sojojin kasar da dama da 'yan ta'adda suka yi kwanan nan malami na farko ya gaya matamar abari cewa Mamman Sadat Alhaji Iliya dan malam na kungiyar MPCR ta jihar damagara. Shi magana da ya yi musamman shi ya yi zancen a cikin wannan tafiya ta hulɗa mu da ake dole ne sai an tsaya an yi sabon tsari a siyasance na tafiyar da wannan aiki da suke na tsaro a cikin sahel muna son haka nan tunda kun san cewa mu kungiyoyin hura hula wancan tsarin da ake yi a kan shi ba mai raba da shi muna ganin akwai dodorido akwai rashin haske cikakke wanda 'yan kasa ba su gane musamman ma abubuwan da suke faruwa a kasar mali irin yadda yau aka raba mali gida biyu mun gani saboda haka wannan canjin magana da za a yi da ya yi magana in za a zamna a yi magana muna kira ga shugabanninmu na sahel gaba daya su zamanto mazaje su zamanto masu wakiltin al'umma kan su je su abin da kawai kansu ne ma ba tare da sanin 'yan kasa ba. Mustapha Alhaji Adam na kungiyar Turnon Lafaji Niger. Makuron ya zo ya yi abin da daman ma eh, muke tsammanin haka nan ne zai yi bisa abin da ya shahi siyasa kasa horon shi ya kamata a sake mu ba mu ce ba mu san kasa kwarin shi me mu a matsayin mu na talakawa muna kira da cewa in kasar kwarin shi tana iya ba mu tallafi na kuɗi tana iya ba mu tallafi na kayan aiki tana iya ba mu tallafi na eh, eh, horo yadda zan mu yi fuskanci a bakan gaba amma ban mu bukatar sojin holanshi ko sojin ko wata ƙasa ya zauna a ƙasar Nijar kenan muna so a yi alaƙa ta mutunci da mutunci. Hajiya Umma ina cikin ƙungiyar nan da ake bai SOS wadda take kulawa da harkar mata da yara da kai mazan ma cikin zamantakewa bai zo ta'aziyya ba. tunda in gaskiya ne ya yi bakin cikin abin da ya same mu lokacin da abu ya same mu a lokacin ne ya kamata ya zo to bai zo ba he da ya dauki lokacin shi yanzu ma ai ya da zango ne yayi he da ya je Cote d'Ivoire ya je bukatun shi kuma sannan ya zo nan Allah shine mai tsaron mutane kuma Allah shine mai kare ka a bisa mulki kenan ni ina son Allah ya ba shugabannin mu karfin eh, zuciya su ga gaskiya kuma su sama a bincike na gaskiya wannan al'amarin yaya ne aka yi abu a yi ba kowa inda responsibility ke ICJ ta in ya so a sake sabuwar tahiya. Ya yaba da shi coordinator na kungiyar horar hula ta alternative esposito reshen jihar da magana da babu gara babu daɗi saboda ganin mu an zuwa zai yi tun lokacin da za a yi jana'izar wannan mutane namu da suka rasu guda 71 ya kamata a ce an yi zaman wannan binne su tare da shi wannan Eh, shi shugaba ne wanda yake aiki da kamar eh, ra'ayin jama'a ya ji irin soke-soken da aka rika mushi a takohin yada labaru musamman ga nan matasa na afirka da ma na niger kenan wannan shine maki tunanin ya sa ya tsara wannan tahiyar ta gauga domin ya zo ya goge wannan kamar eh, kuskure da ake gani horon tana aiki da ra'ayin mutane kuma ta dan hurgita musamman irin irin zanga-zanga da aka rika yi can da nan a kasashe na kasashen eh, afirka ta yamma musamman a nan nijar gali dauda kungiyar malamai makaranta ta jihar da magana wannan zawa ta president macron ba ta yi daidai ba da lokacin da ya kamata ta zo mutumin ku ne kama wani lokaci na inates amma can wajen gabas wajen difa mun samu asara da yawa eske a matsayin mu na matsayin shi na ali primi ali namu gaskiya samu nasa kawai sun zo sun jaje da wani abu da ya samu gaskiya wani zauta shi ni ban gamsu ba ta gamshe ni ba kuma ina fata allah sa yadda muka ɗauniya a matsayin na yan afirka mu ci gaba da kokowa a gaida tamar da wannan rahoto to daga nijar kuma bari mu kada kasar ghana inda rigimar da ke tsakanin jam'iyyar npp mai mulki da ndc ta adawa ta kazance bayan taron jam'iyyar ndc wato babban taron kenan wadda ta zargi npp da matukar gazawa awal garba gare ka wakilin jam'iyyar ndc na musamman zuwa wurin babban taron na npp sylvester manson ya yi kuma kira da a yi siyasa mai tsabta sa'an nan ya bukaci magoya bayan ndc su tsaye da lamuransu akan bukatar gujewar duk wani abinda zai lalata nasarori da aka samu na demokradiyya a nan ƙasar. muhimmanci mr chairman a lokacin mulkin npp mun ga tsarurruka da shirye-shirye masu tarin yawa da sun kai mugun lahani ga masu kamfanoni ƙwararrun ma'aikata da kwastomomin ma'aikatan kuɗaɗe mun ga fitan tarin ma'aikata daga aiki kawai saboda sun fi dacewa da wani ra'ayi da ba kuma. ba malamanmu na wahala matan kasuwa na wahala ɗalibai na wahala nas nas na wahala ma'aikatan banki na wahala likitoci na wahala har mataimakin shugaban ƙasa sylvester mansa ya ƙara da cewa 'yancin faɗin albarkacin baki ya shiga mummunan hali rufe gidajen rediyo da ke da nasaba da ndc babban koma baya ce ga siyasa da demokuraɗiyya mu kuma yana zagon ƙasa ga dauriya da haƙuri da 'yancin faɗin albarkacin baki wannan ba wani abin da wani zai yi fariya da shi bane a matsayin wani tarihi Mr. Sylvester ya kuma yi suka ga yadda ake tozarta caman jam'iyyar Samuel Ufosu Amfufu ya ce ndc na bin sawun lamarin sau da kafa ndc na bin sawun tursasawar da ake wa chairman ta na ƙasa honorable ofoso amfufu mr chairman a wannan lokacin kirsimeti sakonmu shine zaman lafiya a duniya da fatan alhairi ga kowa sai dai nan take shugaba kufado ya mai da martani yana mai kira ga ɗiyan ghana kan su saurari farfaganda na ndc da ikirarin wala da suke faɗan ana fama da ita a nan ƙasar zancen abinci a ghana yau ba wai kawai muna da isasshen abinci fiye da yadda muke da shi cikin shekaru 20 da suka wuce ba ne haka kuma muna da abinci mafi araha cikin shekaru goma yau a nan ghana abinci mafi araha a afirka yau shine abinci a ghana a dalilin shirinmu na shuka don abinci da aiki yi kudin wuta ya zo kasa kudin abinci ya yi kasa in kuka duba ba a biyan kudin makaranta ku daina wannan irin farfaganda ku nemi wani abin kwarai da za ku faɗi ba wai wannan irin farfaganda naku ba mataimakin shugaban kasa ma mahmud bawumiya da sauran kusoshin jam'iyyar na npp duk sun yi magana redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ritwan Abbas sai a mana aikin gafara ɗazina ce awwal garba a maimakon na ce Ritwan Abbas. To karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe goma ne ko kuma na ce ashirin ma dai a agogon Washington DC da kewaye. Lokaci ya yi da za mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirinmu na makon da ya gabata, idan ba ku manta ba, muna bibiyar irin halin da ilimi ke ciki a ƙasar Ghana, wanda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Ridwanullah Abbas, ya yi tattaki don jin halin da ake ciki a yankuna daban-daban na ƙasar. Yau za mu ɗaura daga inda muka kwana a makon da ya gabata. Gani bari kuma mu ji abinda alhaji gado alhassan mai suna chairman school management committee abaka cluster of school ke faɗi ƙarshen gaskiya ne an yi ke shi. kuma final exams da ake na bc e, kudin da iyayen yara suke biya ya biya kuma yanzu hakan ga last term promotion exams da za a yi bashin da iyayen yara suke yi wannan kuma ya bayar saboda shi ya bari ma kudin ma da aka karbi na yayi yara sannan a soma ya ci a biya su an biya su eh, yanzu yadda muke samun labari yana yi amma su ainihin wanda ya kamata ya biya su wannan kuɗin bayan ya karbi muna samun complain wannan kuɗin nan bai shiga hannunsu ba kuɗin fana exams da aka yi 20% ya biya ciki sauran bai bayar ba yanzu ma yau ga yau a taninga na samu labari kan cewa kamar sauran papers da ya saura da zai bayar a yi promotion exams da za a yi an gwada kamar sauran takarda guda uku ya ce wai ba wannan da ya ce ba wannan she yanzu aka kira mu aka ce ya za mu shi muka ce to sofon takardar da ya ce a biya kuɗin nan a ji a karbi wannan firintin na a bar yaran su so shi abin da ya on and yana faɗi muna ganin wasu ba mu ganin wasu yanzu hakan ga sun da aka gina suke ajiye da ya kamata wasu finiti torches da ya kamata ya yi yara su koma ciki duka bai yi ba yanzu yake kokari yake ce da gina sabo wanda kuma ke ajiyar da kuɗi kaɗan da zai iya gyara su koma babu shi saboda shi yanzu dakin akwakun da aka yi domin a a stop wannan dakunan nan dakin zingin nan duk sun bata ga kuma sabobin gidin da aka yi suna ajiye sofon shugaba don Mamma shi ya gina wannan gidajen da suke ajiye yanzu ya zo ya gyara su koma ciki bai yi ba in an ja magana su ce yau gobe jibi duka wannan ba su yi ba suna ajiye inda suke wurare kamar yanzu inda zan gwada na yin gwada kamar fadama class of schools a abin ga a penkuwa ta sano duka suna aji ba iya ba complete komi game da shi ba shi dai yana kokarin yadda zai kirkiro wani kan kuwa yaran in ruwa yi shi wasi ga abin da wasu 'yan makaranta ke faɗi game da karatun nasu. Sunana Khadija, ni ɗaliban JHS ne. Mun gode ma president da FUSHS da ya kawo. Wanda iyayen su basu da kudi su biya musu kudin school fees duka suna samu yanzu saboda FUSHS nesa sun samu sun zo gashi ana ba mu ma free books, free riga, takalmi ma na ba mu komi yanzu komi ya yi muna sauki amma abinda da muke ke damu kore ne batun class 60k class guda kuma dex na bai da yawa isa muna dokan president ne ya taimaka muna da dex da provide muna facilities. Akwai wani matsala da kike jin kuna da shi game da wurin biyan kuɗi a makarantar ku? Eh, don muna nan kullum teachers an zuwa ce PTA 11 project money kullum dai gashi mu uku ne wurin yaye mu. wanga kuma ya kawo pta 11 project man arabic fi kullum muna kawo ya zama muna problem isa ina roƙon government inda ya yi sanye mu da wannan su a reduce wannan pta 11 arabic fee da wani su a reduce sunana mohammed sunan su abakatu da 6 mu 67 ne cikin class guda ana ba mu books kyauta da kayan uniforms kyauta kuma da abinci kyauta da takalma kuma kyauta so yi tinka kamar shoes nakin da kayan uniform nan wasu ba su samu sani a kawo su kawo samu nesa. A ƙarshen karatun senior high school dai sai jami'a. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a ƙasar Ghana, Ridwanullah Abbas da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya. a maza da mata don wazan miƙewa ka yi ƙoƙarin neman to a gaida yusuf harande ba za mu samu damar kawo muku wato ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu ba sai a mana aikin gafara yanzu kan mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amman fa ko shi ma a takaice. takaice wata kotu a kasar saudiya ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar da kuma wasu uku da aka ta sakiyar su gidan kaso dangane da kisar gillar da aka yi wa dan jaridar nan ɗan asalin kasar saudiya jamal kashogi a bara a wata sanarwar da ya fitar mai shari'ar ya ce an zartar da hukunci ne akan waɗanda suke da hannu a kisan da kuma waɗanda suka aikata kisan a india ana shirin sake gudanar da wani kudirin dokar zama ɗan ƙasa wanda masu suka suke zargin ya nuna wariya ga musulmai babbar jam'iyyar adawar ƙasar ta congress party wacce sonia gandhi ke jagoranta ta shirya wata zanga-zangar zumana a babban birnin ƙasar a yau litinin an yi aron gama tsakanin masu zanga-zanga a faransa da 'yan sanda a yau litini a tashar jirgin kasa ta genre de lyon da ke birnin paris yayin da yajin aikin da ake yi a fadin kasar ya shiga yini na goma sha tara masu zanga-zangar dai suna kalubalantar yunkurin shugaba emmanuel macron na yi wa tsarin fensho na kasar kwaskwarima da zai shafi mafi a kasar ma'aikatan gwamnatin. To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aisha Ma'azu wacce ta karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan nemo na wannan lokacin Mr. Love. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da daddare. Wasalam.